Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a barkan ku da asuba ni ne Aliyu Mustapha na Sokoto daga Washington. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi kira kan shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jami cewa ya shirya miƙa ragaman mulki ga mutumin nan da ya kada shi zaɓe kamar da yadda ya alkawari zai yi lokacin da ya sha ƙasa shugaban kungiyar ta ko kuma shugabar kungiyar ta AU Nkosazana Dlamini Zuma wacce ta yi wannan kiran ta ce suna son ganin shugaban na Gambia ya miƙa ragamar a cikin kwanciyar hankali da limana ya zuwa ga hannun mutumin da ya galaba a kansa a zaben wato Adama Baro tun ran ɗaya ga watan disamba nan da ya jami ya amsa cewa lalle an kada shi a wannan zaɓe to amma kuma sai gashi shekaran jiya juma'a ya fito yana cewa jami'an zaɓe sun gano su kurakurai a zaɓen da aka yi saboda haka ya janye ba da kan da ya can farko na cewa zai yi mai da mulki ga hannun shi baro ɗin to akan haka ne ita ms delamini zuma ɗin ta ce kin amsar sakamakon zaɓen da jami'ai sam baya bisa ƙa'ida tunda ya riga ya na'am da sakamakon tun can farko jami dai ya share shekaru 22 yana mulkin gambia a halin yanzu kuma a wani bangare na afirka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya taya sabon zababin shugaban ƙasar ghana na akufa ado murnar zaben da aka yi mishi wanda aka kammala ha kuma sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya jinjina shugaba mai barin gado john da ramani muhammad saboda muhammiyar rau da ya taka wajen rage zaman ɗarɗarɗin da ya biyo bayan zaben haka zalika ita ma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta aika makamancin wannan sakon na taya murna ga ghana da al'ummata saboda kammala wannan zaben lami lafiya mark tona mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ɗin ya ce amurka ta yaba da mutunta ƙuri'ar mutanen ghana da shi shugaba muhammad ya yi Muhammad ya faɗi ne yayin da yake neman wa'adi na biyu na mulki yayin da shi kuma wanda ya yi galaba ɗin wato ado na jam'iyyar adawa ta NPP ya yi amfani da matsalolin tattalin arzikin da Ghana ke fama da su wajen gudanar da kamfen ɗinsa inda ya ta ɗora laifin akan Muhammad da jam'iyyarsa ta NDC. Ado dai ya taɓa zama ministan harkokin wajen Ghana da kuma a tona janar nata kuma sau biyu yana tsaya irin wannan zaɓen na shugaban ƙasa ana haɗa shi da ƙasa. hukumomi a najeriya sun ce suna ci gaba da ɗaukar matakai na kula da mutanen da suka jikkata ga harin ta'addanci na kunar bakin waken da aka kai a garin madagali na jihar adamawa can arewa maso gabancin kasar kamar yadda alƙaluma ma suka tabbatar ya zuwa yanzu fiye da mutum 56 ne suka rasu yayin da kuma fiye da mutum 177 suka jikkata cike ma har da ƙananan yara kamar da shugaban karamar hukumar ta madagali da ke da tazarar kilomita 276 daga yola fadar jihar adamawan alhaji yusuf muhammad ke ma cewa yanzu haka dai babban matsalar suke ma fama da ita ita ce ta batun jinyar waɗanda suka jikata kasancewar babu asibiti a yankin inda ma ya ce yanzu haka suna cikin wani mawuyacin hali a yankin na madagali. Wanda sai dai yanzu asibiti ma ɗaya a yanzu mutane mu saboda bamu da asibiti sai da aka kawo mutane zuwa har mobi. A yanzu wani hali ake ciki a karamar hukumar naka honorable? Ana shi halin da yanzu kan kai kamar kasan da wannan abu ya faru mutane sun fara walwala an fara jin daɗi kowa yana gan rayuwa ya fara koma eh, an mutane sun an samu sun noma amma wannan abu ya kara faru ya kawo babban tashin hankali mana sosai. Kawo yanzu tuni aka garzaya da waɗanda ke da munana raunuka zuwa babban asibitin da ke garin mobi da kuma yola yayin da kuma jami'an kai ɗauke ke tallafawa da ke garin haske sadu bello da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema mai kula da jiyon adama da taraba ya koyi bayanin cewa ne mutane da dama ah, sun samu rauni ah, a ciki wadda suka fi samun wadda suka samu maunanan raunuka an wuce da su asibitin general hospital na michika kawo yanzu tuni ma gwamnatin jihar adama ta ɗauki ɗawainiyar jinyar waɗanda tashin bama baman ya shafa inda ko gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umaru jibrila ta bakin kwamishinan yada labaransa ahmad sajo ya bayanin cewa gwamna sanata muhammadu umaru ya sa alal hakika ala tilas ma'aikatan kiwon lafiya ta jihar adamawa da ita hukumar nan ta ba da ɗauki na gaggawa na jihar adamawa to arsema an ba su umarni da su ɗauki dukkan mataki da ya kamata ah, to su kuma sun tuntubi hukumomin irin su red cross masu taimakawa ya yi zama a kan zaman kota kwana niyyar mu shine a yi yadda za a yi waɗanda suka jikata a musu ɗauki a duba lafiyarsu da gaggawa a ga duk yadda za a yi tabbatar cewa ah, yara bata fi ƙarfi ba madigali da ita ce ma karamar hukuma ta kashe da dakarun najeriya suka kwato daga hannun mayakan boko haram a bara to sai dai kuma kawo yanzu yankin bai rabu da harin sarika noke da kuma tashin bama mai ba wanda hakan bai rasa nasaba da kusancin da yankin ke da shi da dajin sambisa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to gaishe ka ibrahim to har yanzu dai muna najeriya inda majalisar wakilan tarayyar kasar take bayyana ɗari ta game da sanarwar da hukumar kwastan ta bayar na cewa za a hana shigowa da motoci kan iyakokin ƙasa na najeriya sai dai teku ƙudurin ya samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar dokokin su 360 inda suka amince da a gaya wa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya janye batun hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar honorable abdullahi balarabe shi shine ya kawo ƙudurin dokar ya bayyana hujjojinsa to wannan abin idan aka yi shi za ki gani duk lokacin da aka hana abin da mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna biyan shi bisa ka'ida to a haka ana so yin bisa ka'ida za su yi kokari yin bisa ba bisa ka'ida ba don haka ko alama wannan ba zai taimaka ba wajen ƙara bunƙasa tsaro face zai ƙara haɓaka rashin tsaro ƙari akan rashin tsaron da muke ci da shi a wannan ƙasa misali a arewaci maso gabas da kuma abin da muke shi a Niger Delta in aka yi wannan to gaba ɗaya rikici zai ƙara tashi duka waɗannan bodojin tsakanin masu ƙoƙarin shigowa da motocin nan da waɗanda ke hanawa Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar jama'are itas ga ɗau daga jihar Bauchi, Isa Hassan Muhammad jama'are ya ce a sassauta hanyar shigowa da motocin domin masu ƙaramin ƙarfi. Da manya aka ƙare masu ƙaramin ƙarfi ya za su yi motoci a sake cewa za a shigo da shi ne ta teku kawai ta Lagos saboda allah waye yake da daman zuwa shigowa da motoci daga america ko kuma daga kasan europe in ba masu karfi ba Saboda wannan hanya ce a sassauta da ita a rinka shigowa da motoci ta boda ta hanyar gaskiya din yan kwastam su tsaya su yi aikinsu a shigo da motoci ta boda zai sauka mutanen mu su ma samu abun shiga. A makon jiya ne shugaban hukumar kwastan na ƙasa Hamid Ali ya ce daga ranar 1 ga watan Janairu na sabon shekara ne gwamnati zai hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar. bisa hujjar cewa an fi samun kudaden shiga idan za a bi ta ruwa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaishe ke madina to jama'a kuna jin rahotannin nan a cikin labaran duniya daga sashen hausa muryar amurka a washington dc wani sabon suna ya bayyana a jerin sunayen mutanen da ake takawa ana jin wata kila ɗayansu ne zai zama sabon sakataren harkokin waje a karkashin sabuwar gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump na baya bayan nan sunan da ya bula shi ne rex tillerson shugaban kamfanin man fetur na exxon mobil wanda ajiya jiya kafofin watsa labaran amurka suka ce watakila ana dab da bayyana sunan shi a matsayin wanda za a bai wannan mukamin babba to sai dai har yanzu mukalaban shi trump din basu tabbatar da cewa alkalami ya riga bushe kan maganar bayo tillerson wannan kujerar ta sakataren harkokin wajen amurka ba suka ce ma za a ba da sanarwar hukumance sai makon gobe ko da an yi sauri ma mutuka yanzu shi talasin din ya bi bayan mutane irin su mitt romney tsohon dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2012 a cikin jerin gwanin mutanen da aka taka sunayensu ba su zaton cewa ɗayansa za a bai mukamin shekaru tsohon magajin garin new york rudy j da yani tun ran juma'a ya janye kansa da kansa da sunansa daga masu kwaɗayin wannan kujera ya ce a kai ta kasuwa sai dai kuma akwai masu ganin cewa shi wannan sabon tilastin ɗin da aka kawo sunansa yanzu yana da wata alakar kudda kudda kasar rasha da kuma shugabanta vladimir putin abinda zai iya janyo cece ku ce idan an zo wajen tabbatar da shi a gaban majalisar dokokin amurka in har an bashi wannan mukamin rahotanni daga kasar yamma sun ce sojoji akalla hamsin suka mutu a sanadin halin da wani dan kunar bakin wake ya kai a bakin kofar barikin soja da ke garin adam jami'ai sun ce dan kunar bakin waken ya zo rawar tsakan sani yayin da yake tsakanin ɗaruruwan sojoji da suka taru domin karɓar albashinsu Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a kasar Ghana inda mutanen kasar suka jefa kuran zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa. Kuma ga bisa dukkan bayanan da muka samu, zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana. To sai dai kwanaki biyu bayan kammala wannan zaɓe har jam'iyyar adawa da mai mulki sun fara janin jaka kan wanda ya nasara kafin a bayyana sakamakon zaɓen. A cikin tattaunawar da na yi da Ibrahim Ibrahim da zaman lafiya a zaɓen na Ghana ya ce wannan gaddaman kafin a bayyana sakamakon zaɓen ya haifar da zaman ɗarɗar a ƙasar ta Ghana. Kuma an yi zaɓen lamin lafiya alhamdulillah wani abu bai hafku ba wani bai ci ciwo ba kuma ba yi kisan wani ba. Eh, bayan an yi zabe duka ya kamata sakamako hasatan na zaben shugaban kasa ya kamata a bayyana sakamakon wannan zabe cikin sa'a saba'in da biyu yan adawa da ake kiransu npp tun asuba suka fito suka tattara 'yan yada labarai kamar su abinda suka kirga na sakamakon zaben yana gwadawa sun tunla zabe wai cikin kashi dari sun kirga tamanin saboda shi suna ga tunla zabe eh, a soma murna shi ne eh, electoral commission kuma su ma suka fito suka ce ba kawai wannan lokaci ba domin sakamakon yanzu suke fitowa kauyuka da sauran wulare tabi'an mutan gane masu tsoro ne saboda shi to gaskiya akwai tension amma mutan gane kowane lokaci ko ya tension yake yana da wuya ka samu an jiba mutum ciwo ko an yi kusa saboda shi muna a shirin international community eh, da yake da stakes in this election are very high saboda shi matsaloli aka ke kalubalanta mun amma na ga da ikon Allah za mu magance mu fahimci juna wanda ya lashe zaben a declaring shi nan zuwa january a rantsar da shi a shugaban kasa. Shi ma abokin aikin mu baya ko Makeri ya tattauna da Alhaji Aminu Abu na jami'ar adawa ta NPP yadda ya ga zaben bayan an kammala shi. Eh to a gaskiya fi sabilin layi. Da dai ni a matsayina na babban eh, ainihin jam'iyya ta adawa ni da kai kaina Allah ya taimaka ina cikin wadanda suka suke rike da makami manyan makamai in aka kirga ina ɗaya daga cikinsu. Um, rounds inda na yi zaben nan ne alhamdulillah shukuran an yi zaɓe lafiya to da masu talakawan ƙasa kullum kasan shi wannan shugaba a kufu ado ɗin nan ya je zaɓe bai ci ba ya sake komawa bai ci ba wannan ne karo na uku to amma labaran da suke bamu bayan kowace zaɓe suna ce mana mu dai zaɓen nan mun jefa muku ƙuri'an amma ku ne ba ku kun ƙare ƙuri'an nan ba kun bar mutanen nan suna shiga gaban mu to saboda haka wannan ya ta da mu daga barci muka je round muka gaya ma ainihin ma'aikatanmu da suke ainihin kallon wannan al'amarin zabi muka wato muka educating nasu muka educating su da kyawu yadda za a tafiyar da zaben kuma yadda za su kula da kowace kuri'a a mun ƙasa kuma mu tsare kuma mu raka kuma mu tabbatar da abinda mutane suka zaɓa ita za a basu to wannan ita muka yi to amma in ka lura da ainihin zaben nan ya tafi mai lami lafiya ba wata matsala ba sangwama ba zagi ba komai mu gane nan ba wani rikici mu ba wani fada da za a yi duk duniya kowa ya san abin da kowa ya samu yawa to mu duba alaji yanzu wani irin rawa kake gani ya kamata ainihin 'yan kasa su taka musamman ma 'yan jam'iyyar ku da yake kai ma shugaba ne a jam'iyyar na'am eh wanda ya kamata mu taka dai a yanzu shine a dau hakuri kowa ya dau hakuri kowa kuma ya make sure kamar we should continue to remain vigilant domin why is not over until it's over haka kuma baba yakubun ya tattauna da bashir shehu wani masani harkokin zabe musamman na kasar ta ghana kuma bashir ɗin ya yi masa bayanin abin da ya sa yake da kyau a bi lamarin cikin tsanaki kada a yi gaggawan ba da sakamakon zaɓe kamar yadda wasu 'yan ƙasa ke ta kiran a yi kafin a fidda zaben daga hukumar zaɓe. Kan yi zaben mu duka that is both party da stakeholders in politics eh, abin ga political parties nan duka an hadu aka dace da waɗansu matakin da ya kamata a doki tukun a yadda a fidda shugaban ƙasa shine muna da electronic acceptance wanda in an kare jefa kuriyar nan duka za a doki mashin a jefa a je a ba ishi banda wannan kuma sai dai akwai takaddunan da aka yi nan akwai manuwa wan za a yi manuwa wan nan duka a doki kuma wannan a ba ishi to an ma kenan jin an zo an mai da send shi na electronic yana zuwa ma ga reportin da ishi e ta bayi zuwa can an haida wannan electronic machine nan ya so ishiwe report da take samu from electronic da wanda sun kira ake ba su akwai bambanci shi ta kira all presiding officers da returning officers kamar ka a send report nan through electronic wato ta kira wakilanta da suke rumfunan zaɓe kenan eh kaman ka a send through electronic a bada manuwa shi sa yanzu ana yi fax ne da ko kuma an kare duka doka ba wakilan manya-manyan wakilan da ke kowane coalition center hmm. da kyautata zato kamar in sun kare za doki wannan a bayi amma banda wannan ba wani abu daban dai ba wanda ta ce an haija nan ba wani abu daban ishin ke jira ta yi ba kowanne da ake kira daga ah, polling stations wurin zabin shi isin ke jira ta tattara ya so ta fidda wanda a ubangijin allah ya bashi sa da rabo ya yi nasara amma abin da ke ciki kawai ne daga majalisan shi wanda muke ce ma parliament hmm. wannan dai da opposition so far dai suna da 163 seats out of 270 eh, nan da muke eh, ake takara da shi ka duba tankan gwamnatin da ke kan kujera shine gwamnatin john dramani mahama sun fari kwarai-kwarai game da shani na wurin mutanen da ke zuwa eh, majalisa to bari mu duba mana da yake zancen 'yan majalisar da kansu wato wakilan eh, kwamishin zaɓen su kuma ke kula da ainihin na 'yan majalisa to me yasa hukumar zaɓe ba za ta mai da hankali kan wato lissafin da aka yi da aka samo na 'yan majalisa kuma a yi amfani da wannan lissafin ya zama na shugaban ƙasa ba eh a ta nan majalisar da kanshi ina cikin wanda ta ce nan nan ta samu amma muna da other international organizations da suke independent da international observers da suka zo suke duba masu sa ido na kasa da kasa kenan kasa eh, da kasa hmm. muna da kodiyo akwai su dai daban-daban akwai na au wanda shi mai former eh, shugaban kasan south africa tabo beki ke shugabanta dukan gari akwai reporting da kuma da an kare akwai ishin mount giants kamar manya-manyan talibishin mm, wuri babban majigi haka e daga coalition centers nan wuri da yawan da ake gwada abin da aka samu amma da yake wani bai da dama ko iko ya fito daga wanda ya ci ko ga adadin da ake da shi shi ya kawo har wa yau wannan jinkiri domin kan mu je zabe mu duka mun dace za doki ita mai eh, ishin za ba isin nan kwana uku 72 hours nan zuwa an an kare zabe nan zuwa kwana eh, uku ko 72 hours nan ana kyautata zato isin nan za ta yi yadda za ta yi duka ta da shakku zukatan mutane ya so ta eh, amfanar da mutane da wanda ya ci yadda za a yi ba samun wani sabani abin da sa ka gan wannan jinkiri ya zo tun da aka zo fourth republican ga duka from 1992 to banda 1992 da muka soma zabe sauran zaben gana game da shanin npp da ndc that is eh, gwamnatin da ke kan kujeran da yan adawa da'iman bambancin da ke cikin wanda ke cin kujeran nan da wanda ke komawa gidan yan adawa kaɗan ne shi sa mutum ba ka yi la'akari ba ina iya kawo fitina in ka duba wannan shani ina nan kamar wani abu ne da ya cancanci mutum ka yi kara hankuri sosai domin kaka kawo wani fitina ko abin da zai kawo rigingimu. nima na tattauna da muhammad murzuk abubakar wani malamin jami'a a kasar ta ghana kuma ni na taɓo masa batun tsaro ne wato yadda ya garar da jami'an tsaro suka taka kuma ga abin da ya ce da ni. Eh, sojoji da polisai sun kokari before ma a yi wasu na zargin su wasu na ba su zargi kaman eh, za su bi ra'ayin gwamnati ne a yi ma mutane walakanci amma gaskiya da aka yi wallahi sun yi kokari sosai ba su yi wannan ba su yi wannan barna ba. To sai dai wannan shirin an haɗa shi ne kafin ba da sakamakon wannan zaɓe kila shiri na gaba mu duba bayan zaɓen wanda a gudanar a kasar ta gana Yanzu a madadin waɗanda suka ba da su domin haɗa wannan shirin musamman Baba Yakubu makere da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Rana ɗaya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da masu ɗauke da cutar HIV ko SIDA. Akan gudanar da bukukuwa irin waɗannan rana a duk faɗin duniya inda akan kyautata wa masu ɗauke da wannan cuta da kuma gudanar da taron faɗakarwa a wurare daban-daban na abin da ya shafi illan wannan cuta da kuma hanyoyin da masu ɗauke da wannan cutar ya kamata su bi wajen kare yaɗawa al'umma irin wannan cuta. Sai dai irin wannan biki da aka gudanar na wannan shekara za a iya cewa cewa al'umman jihar borno su ba su gani a ƙasa ba ganin yadda 'yan gudun hijira ke ci gaba da kokawa rashin ba su kulawa musamman ma daga bangaren gwamnati kan abin da ya danganci rayuwarsu da kuma buƙatu irin na yau da kullum wadda wasu ya ganin cewa akwai buƙatar sake jawo hankulan gwamnatin kan irin wannan hali da waɗannan mutane suka shiga malam hassan mustapha dai shine shugaban ƙungiyar masu ɗauke da wannan cuta na jihar borno wanda ma ya soma da zayyana irin alƙawuran da gwamnatin jihar borno ta ɗauka masu ya ce amma har yanzu ba su gani a ƙasa ba na farko ya mana alkawarin cewa akwai wani kuɗin da ake ce mishi counterpart funding wanda wannan kuɗin ne fa dole sai amma don ita kanta ƙungiyar nan to da take kula da wanda suke dauke da wannan ƙwayar cutar ta wajen kare wannan cutar da ake kiranta bosaka har zuwa yanzu shekaru uku nan bai ba da wannan tallafin ba na ɗaya na farko kenan to mu kuma mu san wani laifi muka yi mishi bai cika wannan alkawarin ba na ɗaya na biyu kuma ya mana alkawarin cewa za a ba mu boss musamman na santiri na ƙungiya sai ko kuma ana so ma kyaman zai zo da wariyan ta wajen gwamnati ne ma za ta fara nuna mana ne ba mu sani ba ba ba mu wannan alkawarin da aka yi mana ba na biyu na uku a yin alkawari cewa musamman aka samu mata wanda suka rasa mazajensu musamman ma ga wannan matsalan kwannan kwayan cuta din mun yi tattauna da shi yace to zai yi alkawarin abubuwa guda biyu zai musu na farko zai kokari ya ba su aiki wanda sun yi boko kenan wanda ba su yi boko ba kuma mana alkawarin cewa za a koya musu wasu sana'o'i bayan koya musu a ba su kayan sana'a a ba su jarin da za su rike kansu mallam Musa Jigo Zade na ɗaya daga cikin masu dauke da wannan cuta wanda kuma ya kasance dan gudun hijira da ya fito daga karamar hukumar Goza ya dai koka ne kan irin halin da yan uwan nasa ke ciki musamman waɗanda ke zugunne a sansanin 'yan gudun hijira yanzu hakan eh matsalar da na fuskanta shine abinci ni kan bana kan membobin ne yanzu shine babban damuwa gaskiya abinci ba sa samu don an ba an ba su abincin wata da sai bayan ko kwana hamsin za su sake ba su. to wai shin ya ma waɗanda ake ɗauke da wannan cutar suka ɗauki wannan rana ne gare su jima halima gambo kai gama ne daga cikin matan da ke ɗauke da wannan cuta da kuma ta fito daga karamar hukumar aske da huba. gaskiya rana na yau rana ne na farin ciki ga duk bil adama wanda yake ɗauke da wannan kwayan cutan yau rana ce ta murna a gare mu na farko sannan kuma na biyunsa rana ce ta bakin ciki ga wa'yan uwanmu da muka rasa su da tattare da wannan kwayan cutar so muna murnan abu biyu daya farin ciki biyu bakin ciki waɗanda muka rasa. Alhaji Barkindo Sa'idu Muhammad dai shine shugaban hukumar kula da masu dauke da wannan cuta da ake kira Busaka na jihar Borno wanda ya ce yanzu hakan suna fama da matsalan karancin kuɗi amma hakan bisa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen tallafa waɗannan mutane da ke dauke da wannan cuta. Mun je mun nemo ɗan abun da aka samu za mu taimaka wa wayannan da suke da wannan eh, laruran. A ciki akwai kayan yara, akwai suturan mata, akwai suturan maza, akwai takalma, akwai abincin yara, Cerelac, akwai bokitaye, akwai kuma sabulun wanka eh, sabulun wanki. Alhaji Barkindo Muhammad ya ce ana da kusan mutane dubu ɗari da takwas ne yanzu hakan da ke ɗauke da wannan cuta a jihar Borno a ƙididdigan da hukumar take ɗauke da shi duk da cewa har yanzu akwai waɗanda ba san matsayinsu ba. Gaskiya waɗanda dai tabbaci ya nuna waɗanda suna da wannan ciwon su dubu ɗari da takwas a Borno amma abun bakin ciki mutane dubu goma ne kadai da ɗari uku da tamanin da ɗaya suke shan magani. Mm. Hajiya Haliman ta kuma sake kira ga gwamnatin jihar Borno kamar haka. Shi babanmu Kashim ya taimaka mana mun da muke ɗauke da wannan abun dun da zaran aka bamu abinci muka ci muka koshi muka dan samu abun da zamu yi sana'a da shi fa ba za mu fita mu yada wannan ciwon ba don sabar neman abinci da kuma karasa wanda zai baka wanda yake tattare da kai ya mutu ya barka. Malam Isha Fita dai na ɗaya daga cikin masu ɗauke da wannan ƙwayar cuta na hiv da kuma ya fito daga karamar hukumar bama wanda yanzu hakan ya ce na tsugune ne a sansanin yan wurin hijira da ke daluri to ko ne bukatar irin su malam ishayan zan ga gwamnati akan cewa muna roƙon musamman shi ah, his excellency gwamna kashim shetima ya taimaka ya agaza mana kamar yadda da ake taimaka mana da wannan ba ma shan wahala asisin magani kuma irin kamar world aids day ya dawa haka wannan akwai dan taimakon da gwamnati su. amma abun ya zo ya koma baya yanzu to kamar ya kuke rayuwa ne a tsatsanin yan gudun hijira tare da sauran jama'a eh to muna rayuwa tare da su gaskiya da tsama da hakuri wani lokaci a zama da abokanai ma sai ka gan ya baka wahala domin a ce maka gashi gashi wani abokin kama sai ya guje ka haka to muna roƙon mu da a agaza a taimaka mana to wai shin menene ma hukumar da ke kulawa da masu dauke da wannan cutar wato HIV ke yi game da irin waɗannan mutane tambayar ki da nayi wa shugaban hukumar wato Alhaji Barkindo Muhammad zahiri wannan hukuma bisa ka'ida ma an kirkiro ta ne don ta hana yaɗuwar wannan cututtuka ba wai dai don ta warkar da mutane ba hana yaɗa wannan cuta na farko waɗanda suke tare da wannan laruran a yi kokari da za a ba su magani ta tsawaita rayuwarsu ya sassauta musu rayuwa na biyunsa kuma al'ummun da ba su san matsayinsu ba hakkin hukuma ne kuma ta ta da kowa da kowa ya san matsayinsa na sa kuma ana so a tabbatar wa waɗanda suke da wannan laruran nan wannan fa ba ciwo ne na ƙarshen rayuwarsu ba ciwo wannan wani larura ne kawai tare da jikinsu idan sun bi duk ka'idojin al'amari din ba za su samu wani larura ba zai muka ce muna da 60 a wajen shan magani da lura da wayannan 60 a 90 a jihar borno wurare 90 amma yanzu 32 ne kawai su suke suke suke aiki ta 68 ba sa aiki so kaga ashe kenan wayannan duk suna ciwon kididdiga to ganin cewa akwai kungiyoyi masu zaman kansu da dama da ke jihar Borno to kwa kuwan tallafi na musamman da sukan baiwa masu dauke da wannan cutar ga dai abin da Hajji Haliman ke cewa gaskiya ba su taba zuwa sun ba mu taimako ba ko kai malam babu shi in ya wuce abun da ogana busaka ya taimaka mana a gurin yan neman nan babu wani ko ta sama yake faduwa wani kura yake dauka ba mu sani ba yanzu haka dai ana da yan gudun hijirar ɗari biyar da goma sha biyu da ke dauke da wannan kwayar cuta da kuma suka fito daga wasu kananan hukumomin da yan kungiyar boko haram suka daidaita wanda ake buƙatar gwamnatin jihar borno biyan wannan kuɗaɗe da ake kira counterpound don samun damar irin waɗannan kuɗaɗe da akan turo daga kasashen turai na tallafawa irin waɗannan mutane da allah ya jarabta da waɗannan cututtuka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. kuma da lato bari mu je turkiyya da bamu leƙa ba zu inda aka ce mutane dama sun rasa rayukansu wasu kuma sun samu raunuka a wasu manyan fashe-fashe da suka tashi a babban filin wasan kwallon kafa na birnin istanbul kuma hukumomin suka ce hare-haren guda biyu ɗaya daga cikin wata mota na biyun kuma daga wani ɗan ƙunar bakin wake an kawo su ne domin a auna ma'aikatan tsaro kuma an kawo su ne sa'o'i biyu bayan da aka gama kwallon da aka yi a cikin wannan stadium din ministan harkokin cikin gida na turkiya suleiman soilu ya ce jimillar mutane 29 suka mutu wasu 166 suka jikata a sanadin wa'annan hare-hare din kuma mutane biyu ne kawai farin hula a cikin wanda suka rasa rayukan nasu sauran da 'yan sanda ne hukumomin turkiya dai sun ce farmakin an kawo shi ne akan wata motar safa ta bas da ta yi lodin tarin 'yan sanda daga filin wasan kuma har zuwa yanzu ba wata kungiyar da ta fito ta dauki alhakin kai hare-haren Ƙungiyar haɗin kan tarayyar ƙasashen Afirka tana son shugaban Gambia ya haya jami ya shirya ya miƙa ragaman mulki ga mutumin da ya kada shi a zaɓe kamar da ya alƙawarin zai lokacin da ya sha ƙasan. Shugabar ƙungiyar AU ɗin Nku zana da Lamini Zuma wacce ta yi wannan kiran ta ce suna son ganin shugaban na Gambia ya miƙa ragamar cikin kwanciyar hankali da lumana ganin mutumin da ya galaba a zaɓen Adam Baro. ta wani wuri kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun ya taya sabon zababben shugaban ƙasar ghana nana akufo ado muna zaben da aka yi mishi kuma ya taya mai sauka john ramani saboda mutunta kula da mutane suka jefa to da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya you.